والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa suka ƙaryata ayoyin Allah waɗanda ya saukar ga manzansa waɗannan su ne waɗanda za su lizimci wuta mai ci ba za su fita ba har abada